One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. To labaran nishaɗi namu ne yau, Fatima 'yar sarki Ali Nuhu ta kammala karatunta a yayin da mahaifin nata ya taya ta murna da kalamai na soyayya. A watan da ya gabata ne Fatima 'yar sarki Ali Nuhu ta kammala karatunta na sakandare da take a makarantar sakandare mai zaman kanta mai suna 'yan dutse college da ke anguwar Bamfai a Kano. a yau mahaifin nata sarki alinu ya wallafa hotonsa da na yar tasa mai shekaru goma sha shida da za ta cika shekaru sha bakwai a watanni biyu masu zuwa gami da yi mata kalamai na soyayya da ta ta murnar kammala karatun nata inda ya rubuta cewa ya wata taska ce da kowane gida ke fatan samu tabbas za ta iya girmewa zama a cinya amma ba za ta girmewa zama a zuciya ba ina ta ki murna da kammala karatun ki gimbiya ta. tun a sati biyu zuwa uku dai dan wanta Ahmad Nuhu ya wallafa hotunan ta a shafin sa yana taya ta murnar kammala karatun nata wanda kowa ya zaton cewa a wancan lokacin ne ta kammala karatun nata wanda sai a yanzu ne Alinu shi ma ya taya ta murna. tuni dai fatima tun tana yar kankanuwa mahaifin nata ya cire ta daga sana'ar fim inda ta mai da hankali akan karatun nata inda kuma ya bayyana cewa yayi hakan ne domin yadda fatima ta bayyana cewa ba ta ra'ayin fim din ta fi ra'ayin dinke-dinke da kayan kawa sai dai a kwanakin baya da suka gabata aka ci karo da wani bidiyon ta tana tikar rawa wanda suke tunanin ko ta dawo tana ra'ayin fim din ne da rairayi baya ga wannan an yi ta yaya ta batun su da mawaki Hamisu Breka inda da kanta ta fito ta karya ta batun amma a wata magana mai kamshin gaskiya ita ce batun Amu da Bud da ya nuna yana son har ya nemi aurenta amma mahaifin nata ya tabbatar masa da cewa karatu take a halin yanzu baya ga wannan an yi ta kirkirar maganganu marasa tushe ana jingina su ga Fatima wanda ake ganin hakan yana da nasaba da ɗaukakar da mahaifin nata yake da shi da kuma kasancewar ta budurwa duk da cewa shi dan uwanta duk da yana fim a yanzu amma ba a cika kirkirar irin waɗannan maganganu a kansa ba da fatan Allah ya sa karatun da ta yi albarka ya bata miji na gari idan ta tashi auren. san kina sona dan Allah ki ja ba